hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta kira wani taron masu ratsaki game da maganar matsalar tsaro a jihar Kaduna ta ce tana sane da wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro amma dai tana ɗaukar matakai na ganin ta magance su. Shugaban hukumar Dr. Salim Male shi ne ya yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan tashi daga wannan taro. Cikin kusan shekara biyar da wannan hukuma ta yi, ta yi aikace-aikace da dama, amma duk da haka jihar Kaduna a musamman a wannan shekara ta fuskanci kalubale da dama musamman aikata manya-manyan laifuffuka da aka yi ta samu na garkuwa da ɗan adam da farma garuruwa da angwanni inda ake kashe mutane a barna ta dukiya a saci dabbobi da makamantansu muna haɗin kai da sauran hukumomin gwamnatin jihar kaduna da kungiyoyi masu zaman kansu domin mu tabbata cewa duk wani rahoto na tashin hankali ko wani batu da zai iya tada hankalin al'umma an samu bayaninsa tun kafin wannan rikicin ya faru kuma an fito da hanyoyin da za a yi a hana afkuwar wannan rikice-rikicen muna sane da damuwomin da muke da su a wasu yankuna na masarautu da muke da su da kananan hukumomi kuma mun yi alkawarin cewa za mu ci gaba da aiki da shugabanni na wayannan yankuna domin a kawo karshen wayannan damuwowi kuma akwai batutuwa manya guda biyu wanda najeriya ke fuskanta tare da mu a nan jihar kaduna wato zaɓe na 2023 da kuma kidayar al'umma da za a yi mun yi kira da babban murya ga al'umman jihar kaduna su tabbata an yi wayannan abubuwa cikin kwanciyar hankali da lumana da fahimtar juna ba tare da tashin hankali hankali ko aibanta wani sashi na wannan al'umma ba. Malam Suleiman Abdulaziz ne wakilin masu bukata ta musamman a hukumar wanzar da zaman lafiyan ta jihar Kaduna. kuma yana cikin mahukuntan da aka yi wannan taro da su. To a zaman da muka yi akwai wakilai na bangarori da dama ta yadda za a yi a shawo kan wannan al'amura to alhamdulillahi ana kan tsare-tsare wanda za a kawo wa'annan duka 'yan takarkaru wuri ɗaya don sanya hannu a kan takardar yarjejeniya kada a sami wani da ta da zaune tsaye ko tashin hankali. Cikin 'yan kwanakin nan dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro na nasara akan 'yan bindigan da ke daji har ma ta ceto wasu mutane. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan jami'an tsaro wadda suke wannan ayyukan na musamman a nan jihar Kaduna sun samu nasarar kubutar da mutum a bakwai daga hannun 'yan fashin daji wadda suka yi garkuwa da wayannan mutanen wadda suka hada har da ƙananan yara. Kuma wannan abin ya auku ni a nan yankin nan da ya haɗa kananan hukumomin birnin Wari da kuma cukun abu da ya mafi muhimmanci ga dai wannan ayyukan na musamman wanda dakaru na musamman a suke yi hare-haren 'yan bindiga dai ya riga ya tashi garuruwa da dama a wasu yankuna na kananan hukumomin birnin gwari igabi cikin zangon katab da giwa sai dai kuma ayyukan jami'an tsaro na baya-bayan nan sun soma samar da natsuwa a zukatan wasu al'umma da ke waɗannan yankuna domin wasu sun fara komawa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.